This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. tare da sallama a gare ku Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa ke muku mara lale da kamo mu a daidai wannan lokacin. Yau talata takwas ga watan tara na shekarar 2015 da farko dai ga kanin labarai. to hukumomin girka sun ce dubban 'yan gudun hijira da ke tsibirin lesbos na dab da shiga halin kakanikayi yayin da suke jira a tantance su domin danganawa da yammacin turai amurka ta buƙaci girka da ta janye izinin da ta bai wa rasha na yin amfani da sararin samaniyar ta domin shiga siriya har yanzu a kawon kotun nan da ta ki amincewa ta baiwa masu auren jinsi guda lasisi na rufe a kurkuku bayan da aka kammala hutun ranar ma'aikata a amurka A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga hukumar kasuwar hannayen jari ta Najeriya suna nuna cewa an samu hasarar kuɗi wuri na guga wuri har naira biliyan dubu a cikin kusan watanni ukun da suka gabata. Ko me masana ke ganin ya kawo hakan? rashin wutar lantarki nan ba karamin illa ba ne akan tattalin arziki sannan ma da rashin tabbas na ƙasar ana ganin za ta iya rabewa ba za ta iya rabewa ba shi nan dai har dai yanzu allah ubangiji ya taimake mu aka yi zaɓe hasashen da duniya ta yi akan najeriya bai yiwu ba bayan haka za ku ji cewa mazauna wasu unguwanni a garin maiduguri na kira da gwamnati ta kai musu ɗauki saboda matsalar ambaliyar ruwa da ta shafe su gwamnati abin da muke so yayi ya tone mana nan batun da ya fi wannan din ko kuma wannan din ya sa ma'aikata a cire datin da na keke din sai kuma ruwan ya tafi muna kuma dauke da rahoto akan dokar hana tallakan titi da gwamnatin jihar lagos ta yi bayan haka za ku ji shirin noma wanda halima jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu dai sai a gyara zama a sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Yayin da 'yan gudun hijira daga Siriya da sauran yankunan da ke fama da rikici suke kokarin kutsawa cikin Hungary domin kaiwa ga ƙasar Jamus da sauran kasashen Turai wasu dubban 'yan gudun hijiran sun makale a ƙasashen Girka da Macedonia ba tare da sanin ranar da za su kara gaba ba. hukumar da ke kula da masu gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan bakin haure 30,000 sun isa girka inda kusan dubu goma sha biyar zuwa sha takwas ke zaune a tsibirin lesbos yayin da dubu bakwai daga siriya suka isa ƙasar macedonia ta tsohuwar tarayyar yugoslavia bakin hauren dai na jira ne a tantance su kafin a bar su su wuce zuwa neman mafaka kamfanin dillancin labarai na afp ya raito ministan wucin gadi yanis mozalas yana cewa halin na'i wato halin ni'asin da ke ake ciki a lesbos na dab da kazancewa kamfanin dalancin labarai reuters shi ma ya rawaito cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran neman agajin gaggawa tana mai cewa adadin 'yan gudun hijirar da ke ketara bahar rum zuwa yankin turai za su kai 400 a wannan shekara ƙasar girka ta ce amurka ta buƙaci ta janye izinin da ta baiwa rasha na yin amfani da sararin samaniyar ta domin kaiwa ga siriya wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen girka ya ce suna duba wannan buƙatar da amurka ta gabatar Amurka na nuna damuwa ne kan rahotannin da ke cewa Rasha na ƙoƙarin girke dakarunta a Siriya. Moscow ta daɗe tana goyon bayan gwamnatin Siriya kuma a baya shugaba Vladimir Putin ya amince da cewa suna aika wa Siriya makamai haɗe da masu horaswa. Sai dai a makon da ya gabata Putin ya ce an yi hanzari wajen batun aikawa da dakarun Rasha zuwa Siriya yana mai cewa abin da yake son a yi shine a haɗa dakaran haɗin gwiwa da za su yi yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi jami'an amurka sun ce suna da bayanai da ke nuna cewa an ga wasu sassan gidaje da aka kera a wani filin jiragen siriya lamarin da wani jami'in amurka ya kwatanta a matsayin wani shiri da rasha ke yi na tsunduma cikin siriya to ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata ministan tsaron burtaniya ya ce dakarun kasar na duba yiwuwar kai karin hare-haren sama domin yakar tsageru a siriya wato idan har ana so a dakile yiwuwar kai hari akan muradun burtaniya michael fallon ya yi wannan furuci ne kwana guda bayan da firayim minista david cameron ya bayyana cewa dakarun sama na kasar sun kashe wasu mayakan isis ciki har da wasu 'yan burtaniya biyu a wani hari da aka kai a ranar 21 ga watan agusta da jirgin wato jirgi mara matuki a cewar felon wannan shine hari na farko da dakarun burtaniya suka kai ya kuma ce kasar ba za ta yi wata wata ba wajen sake kai wani harin domin dakile shirye-shiryen ta'addanci a baya prime minista cameron ya ce wannan hari ne na kare kai kuma akwai wato kwararan hujjoji da ke nuna cewa mutanen suna shirya safarar makamai tare da ba da umarnin kai hare-hare akan burtaniya a kawun kotun nan ta kentucky da ta tsallake umarnin da wani alkalin kotun tarayya ya bata na ta ba da lasisi ga masu auren jinsi ɗaya na ci gaba da zama a kurkuku a jiya litinin yayin da lauyanta ke ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar hukuncin da ya sa aka garkame ta kim davis wacce ta sabunta halayenta a matsayinta na kirista ta kasance rufe a kurkuku tun ranar alhamis bayan da ta bijirewa umarnin da aka bata na ta ba da lasisi ga masu auren jinsi ɗaya. Ita dai Davis ta ce amincewa ta ba da lasisin ya saba wa koyarwa addininta. Yanzu haka lauyanta na kalubalanta wannan hukuncin da hujjar cewa yin hakan zai saba wa tunaninta kuma zai zama tamkar bijirewa Allahnta. Sai dai da yake an yi hutun ma'aikata jiya Litinin a duk faɗin Amurka, babu wani zaman kotu da aka yi domin duba ɗaukaka ƙarar. shi dai alkalin kotun david bonin ya ce za a saki davis idan har ta amince za ta ba da lasisi ga masu auren jinsi daya labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc da cewa an samu bunƙasar hannayen jari a Najeriya tun bayan hawan shugaba Muhammadu Buhari shugabancin Najeriya, masu hannayen jari a Najeriya sun tafka babba asara cikin 'yan watannin nan bisa ga rahotanni. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da wasu masu sharhi akan harkokin tattalin arziki. ya zama wajibi ga hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ba da diya ga wasu masu hannayen jari da ta tantance cikin kusan 400 dan asarar da suka tafka da ta kai fiye da naira biliyan dubu daga alkaluman da suka bayyana tun watan jiya. Nasarar hawan Buhari kan mulki da alwashinsa na yaƙi da cin hanci ya bunƙasa darajar hannayen jarin Najeriya, amma jinkirin naɗa ministoci ya sauko da darajar hannun jarin daga fiye da naira tiriliyan goma sha ɗaya zuwa tiriliyan goma. hakan dai bai rasa nasaba da masu kwakwafin son sani alkiblar tattalin arzikin sabuwar gwamnatin najeriya gabanin ɗaukar matakin da ya dace in za a tuna a labaranmu na baya asalin makasudin wannan raguwar daraja hannayen jari in ji jami'a hukumar zuba hannayen jari ahmadu manu shine kalubalen tsaro a waɗanda suka zo don ribar da za su ci kawai da ɗan wani rigima ya tashi za su kwashe su tafiya su ne in sun shigo ɗin a dan samu aiki kamar kamfunan sadawa ai sun ba da mutane aiki da yawa duk da ya cewa ba takamamme na nan bane mu ciwon da muke ji kawai har yanzu ba a zo aka sa su cikin jerin kamfunan da muke iya kasuwanci da su a nan Najeriya ba shekarun da suka yi yanzu ya kamata a ce hannayen jarin su kamar yadda aka sa su a Johannesburg Stock Exchange nan ma an sa su cewa 'yan ƙasa na iya saye su sai da kan waɗannan kamfuna ɗin shi ma masanin harkokin tattalin arziki Hashimu Muhammad ya yi sharhi kan wannan asarar da masu zuba hannayen jari a Najeriya suka fuskanta. Rashin wutar lantarki nan ba karamin illa ba ne akan tattalin arziki. Sannan ma da rashin tabbas na ƙasar ana ganin za ta iya rabewa ba za ta iya rabewa ba gashi nan dai har dai yanzu Allah Ubangiji ya taimake mu aka yi zaɓe hasashen da duniya ta yi akan Najeriya bai yiwu ba. hukumar kula da zuba hannayen jari ta ma karbi wasu koke-koke masu ɗimbin yawa kusan guda 400 na waɗanda suka yi asara kuma ma tana ba su diya ba zai wuce tallafi ko in ce taimako da take ganin za ta yi wanda suka yi asara don asara tana da yawa shin najeriya ta kama hanyar gyara wannan lamari ko kuma har yanzu dai kuma bayan za a ci gaba da samu kwarai najeriya ta kama hanyar a farfado da wasu abubuwa ma da yawa ba ma harkar hannun jari kaɗai ba da an samu canjin gwamnati kuma shugaban da ɗari bisa mutane suna zata masa alkhairi wanda shi ba dan cin hanci da rashawa ba ne so zai kokari duk da za a yi na farko ya ga ya kawo tsaro hankalin mutane zai iya kwanciya da sauran turama da suke shigowa su zuba jariyan su hankalin su zai kwanta za a samu wutar lantarki mai ɗorewa. ba mamaki lamarin ya sauya bayan naɗa ministoci da shugaba buhari zai yi a watan nan kazalika in lamuran tsaro sun fara inganta Alhaji Zubairu Badamasi daga Guru na da ƙwarin gwiwar lamuran tsaron za su ƙara inganta. Daga wata biyu nan da aka fara harkokin tabbatar da tsaro a wannan eriyar duk mutumin da yake wurin ya san cewa tsaro ya fara tabbata kuma cikin ikon Allah Allah ba zai bar bayinsa haka su ci gaba da shan wahala ba. Da talaka da mai kuɗi kowa za a daidaita rayuwarsa kowa ya san ɗan ƙasa ne shi a kare maka rayuwarka da dukiyarka. Wani lamari a sabon tsarin tattalin arzikin Najeriya shine hana zuba kuɗin ketare daga bankunan Najeriya da babban bankin Najeriya ke cewa hakan wani mataki ne na farfaɗo da darajar naira. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Sakamakon ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya a wasu unguwanni a birnin Maiduguri ya haifar da ambaliyar ruwa, abin da ya tilasta wa mutanen waɗannan wuraren barin mahallansu. A halin da ake ciki, hukumar ba da agaji ta nema ta ba da umarnin jama'ar da ke zaune a wasu unguwannin da su fita. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda da ƙarin bayani. irin wannan ambaliya da ya ne a irin angonin london ciki da bolori da gwange police barak da blablingar nam da jajeri da maiduguri da kuma gawai damgari da ma wasu angonin da ba su da kyakkyawan magudanar ruwa wannan ne da ya sa gwamnan jihar borno zaga wasu angonni daga cikin irin waɗannan anguwa dangane wa idanunsa irin yadda wannan ruwa ya barna wanda kuma ya masa alƙawarin cewa zai kokarin ganin cewa ya magance waɗannan matsala to koya mazauna waɗannan angonni ke ji ne game da wannan ambaliya gidan mu ma ya kuke cikin ruwa eh fa okay ruwan sama ne ko kuma dama yana ta la la ruwan wannan ne ya cika ruwan sama da sai ya biya shiga duk muna cikin ruwa wallahi mutane hangwa har sun shiga suna taya mu kwarfe ruwa ba yau kwana nawa kenan wannan ba yau a yau abinda tun har an fara ruwa babana tun eh me kuke so gwamnati muna so ya yi mana taimako ya jara mana inda muke zama tun da mu ne talakokin shi ko gidaje za su kai nawa ne a wannan yanki na ana anguwan ba in dai ka bi zaka zagaya wani gida ya fi ashirin wallahi inda ruwa yake batawa hmm. gashi na yanzu da ana gani ma za a gani gidan da duk ruwa ya bata wani ma makwabtanmu har ba wajen da za su kwana ta je wajen iyayenta hmm, yanzu gama anan kuke kwana tun da ruwa shiga gidajen ga gidajen wannan makwabta na muke kwana wannan makwabta na wani har ita magashi kwanon ya abin nan amin amin shi ma wani magidanci da ke anguwar umarare ya ce sun kashe fiye da shekaru biyar kenan suna fama da wannan ambaliya musamman ma lokutan damuna can ma ya kai shekara biyar ma yanayin ruwa din kuma muna samu muna tarewa sai kun sa wannan buhu da sake mun sa buhu manya manya wannan mu tare hanya dan ruwa na waje din yana shiga cikin gida to shiga ma akwai magudanar ruwa a nan me yake sa ruwan yana shiga cikin gidanku kuma na daya nan ba tudun ba a tonewa mu ne muna hada kanmu mu sa yaran mu suna tonewa kuma wancan nan ba tudun zai iya toshe sai an cire shi kam ruwa ya tafi to na uku nan ba tudun ya yi kadan ba zurfi ko mutum ya shiga ba da ka duba kamar kwalboti wannan ya za ka yi kallumi a ciki wannan ka ture shi babu shi ka gani yanzu me kuke so gwamnati ta yi muku gwamnati abin da muke so ya yi ya tone mana nan batun da ya fi wannan din ko kuma wannan din ya sa ma'aikata a cire datin datin na keke din sai kuma ruwan ya tafi na kuma tambayi shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno Alhaji Nasiru Ali Surundi game da abin da suke yi kan irin wannan ambaliya da kasar kan aku ne sakamakon ruwan sama sai ce gwamnan jihar Borno ya kafa wani kwamiti da zai sake duba tsare-tsaren magudanar ruwan da kwamiti din da za zo na su yi tsari yadda za a gina wannan ya zama an magance wani abun ba kowace shekara za dinga zuwa ana nema magance ambaliya ba yanzu kamar akwai abin da kuka masa alƙawari na magance wannan aukuwar wannan nan gaba eh akwai abin da muka faɗi bisa ga wannan din haki ne akan mu wanda za mu nuna mutane su gani kuma dama kukan da nake don matsin in aka zo ruwan sama kowa yana fargaba ba iya barci don sa biyu wannan abin da za mu zana kuma ita za ta magance wannan kuma insha Allah ban ma fargaba za samu nasara nan gaba ba za sake kukan wacce ruwa ba ta tafiya ko akwai ambaliya wannan wajajen ba Alhaji Nasiru Ali Surundi kenan shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da aka fi da suna busefa ke bayani game da hanyoyin da za a na magance ambaliyar ruwa da ya raba jama'a da muhallinsa yanzu haka birnin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida Haruna Dauda. Yanzu kuma bari mu nausa mai jihar Lagos inda gwamnatin jihar ta kaddamar da wata doka ta hana tallace-tallace a kan titunan birnin na Eko. To koya wannan dokar za ta shafi masu wannan sana'ar musamman ma dai 'yan cirani da mafi wato mafi akasarinsu 'yan arewa ne wakilin sashen Hausa baban gidan Jibrin na da ƙarin bayani. birnin lagos dai ya kasance birni ne da ke jan hankalin 'yanci rani musamman ma dai daga jihohin arewacin najeriya kuma akasarin masu tallace-tallace a kan titunan birnin zaka ga sun kasance daga arewacin najeriya ne tun da misalin karfe biyar ko ma karfe hudu za ga irin waɗannan masu tallace-tallace na sai da kayayyaki da basu wuce na cingam ko alawa ga masu fiya a cikin mota ba wasu lokuta ma dai hadda lemun kwalba da dai kayayyaki na yau da kullum to sai dai gwamnati ta bayyana irin wannan tallace-tallace da ake yi da cewa yana haifar da gosulo ko kuma cikas ga masu tafiye-tafiye a ababen hawa tare kuma da barazana ga tsaron al'ummar jihar abinda kuma ya sa aka kaddamar da wannan doka tunaji ta bakin wasu masu gudanar da tallace-tallace a irin wayannan tituna a birnin lagos ga kuma abinda suke cewa mm, sunana abdullahi Gaskiya wannan idan aka yi shi ba a kyauta muna ba. Domin mun zo ne neman abin da muka ci. An mu ciyar da a ƙarƙashin ƙasa gare mu a gida. To idan aka ce aka hana kaga ga ba a muna adalci ba don haka muna nema a muna alhurma a bari mu nemi abin da muka zo bida domin mi gari sai da baƙo yake tafiya idan ba baƙo a gari wannan gari ba gari ne ba to sai dai kuma duk da cewa irin waɗannan masu tallace-tallace na kira ga gwamnati da duba halin da suke ciki bisa la'akari da rashin aikin yi a waje ɗaya hukumomin a jihar sun bayyana matakin da suka ɗauka da cewa zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kuma kawar da 'yan zaune gari banza tuni da gwamnatin ta fara kama irin wayannan masu tallace-tallace kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya shaida mani daga wani jiha ka sokoto ana kama mutane masu talla kai an taba kama ka eh nan an kama ni ba dubu goma sha biyar aka bi bil ne ba dubu na dubu goma sha biyar to kayan kafa. ba samu kaya na ba komi an kwace kayan mm, yola yanzu ina ka samu wannan kayan yanzu kayan na doka ba shi suwa suka kama ku masu hitowa da mota na yan kata kata kata haka eh. da yawa nan su ne amma su ba yan kai kai na ba to sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin ta bakin manyan jami'an hukumar da ke kula da tsaftace muhalli a jihar ya ci tura sai dai wani jami'i da baya so na ambaci sunansa ya shida min ta wayar tarho cewa sun ɗauki wannan mataki ne domin kawar da jihar daga 'yan zaune garbanza tare kuma da tabbatar da tsaro yana mai cewa akasarin wayanda aka kama ɗin kananan yara ne wayanda ba su isa a ce ana ganin su a tsakiyar titina suna gudanar da irin wannan tallaba baban ya jibirin murai amurka daga lagos a nigeria sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga Halima Jimrau da shirin noma. Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. A makon jiya, shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi na jihar Borno Alhaji Abubakar gamandu Usman ya ba mu tarihin yankin da tasirin yankin ga tattalin arzikin Najeriya kahin tashe-tashen hankula da kuma hare-haren 'yan Boko Haram su tarwatsa yankin. A ƙarshen bayanin Alhaji Abubakar gamandu Usman na makon jiya idan kuna tuni ya ce amfanin gonan yankin tafkin Chadi ya bambanta da na sauran yankunan Najeriya. To ko meye dalilin wannan bambancin amfanin gonan yankin da na sauran wuraren Najeriya? Shin dausayin ƙasar ne ko kuwa wani abu ne daban? Duk yawancin wuraren mu a Najeriya sai kasa taki amfanin gona yake samuwa. to mu kuma yawancin amfanin mu na gona zaka same shi wato ba sai an sa taki ba musamman bari in yi maka a gurguje ka gane wato akwai albasa albasa a Najeriya mun san daman kasar Sokoto wato a jihar Sokoto shine inda aka fitar da albasa a Najeriya to amma a yanzu nan yan shekarun nan da aka zo aka fara gwada wannan noman na albasa a nan lake to sai ya zama muna samar da albasa kusan fiye da ta sokoto din ko da ma bata kai ta sokoto yawa din ba to a daɗi wato da kyanta din kuma ta zo ta fi ta sokoto din domin ko da an kai wurin sayarwa din eh, ko su lagos ko asabau ina duk inda ake kaiwa dai idan aka kai za a ce ina yan maiduguri saboda wato kwalitin ta ya zama daban ne akwai yaji kuma fatan ta din ma daban ne to kaga albarkacin kasan kenan kuma ne maka magana akan kifin mu ma in ka ci shi ɗanɗanon shi zaka ji daban ne da na sauran wurare kaga duk in zaka je zaka samu tarwadan ya aka tankushe shi a gasa idan aka sa cikin kwali kan ayi balaguro ka tafi da wani sai ya zo ya faffashe ya zama gari to amma namu din zaka samu yana da fata mai karfin gaske za a sahi daga nan a cikin motoci har a tafi duk inda za a je a kai a sayar zaka samu bai lalace ba haka amfanin gonan mu da sauransu zaka ga saboda ba taki haka yana yi saboda kasan akwai albarka to zaka ga Wato ya zama daban da na wasu wurare haka yadda ake yi din Watan sama da shekara 30 noman da ake a Lake din nan da yake watan duk yadda aka noma kasar idan ruwa ya janye idan ruwan ya sake dawo ya shiga to shi kenan sai zama wannan ruwan ya zo da taki domin kada ka manta a baya na gaya maka shi da din ruwan suna zuwa ne daga wasu wurare kuma dukkan su ruwan ruwan sama ne shi kuma ruwan sama da daman karan kanshi taki ne da inda ya zuba in ya samu kasa wanda ke mai karfi ce to saboda haka ne ya zama har yanzu mu in dai ruwan zai shigo ya fita to za mu shuka amfanin mu ba tare da taki ba kuma zai zo yayi kuma za ka yi mamaki a cikin da nan za ka samu mutum ɗaya da hannunsa yana iya noma buhu dubu ɗaya akwai mai noma ɗari biyar akwai mai noma ɗari na masara eh masara da yanzu in ka shiga zaka samu gashi nan wannan shi rago ne ma zaka ji an ce wani ya noma buhu ɗari rago ne ma wanda yake noma buhu ɗari a lactari amma ɗari biyar dubu ɗaya samar haka zaka samu ga mutane suna ta nomawa a cikin lactari din kun ba tare da taki ba kun ba tare da taimako bangaren samun kayayyaki na zamani na noma kenan ina nufin tractor ko wani gireda da zai zo gyara gona a da hannu ake yi haka waken mu haka komai da komai inda ka shiga kasuwanni zaka gani yadda muke samar da wannan abubuwa din wannan abu ne wanda yake sananne ne duk wanda suke zuwa yan buhu da sauransu sun san lactari yana bada wannan amfanoni irin da nake gaya maka to kamar akwai wani tallafi da kuke samu ne daga bangarorin gwamnati wajen bunƙasa harkokin noman ku musamman ma abin da shafi noma da kamun kifi da kuma wannan kiwo da kuke a wannan yanki to gaskiya kai babbar tambaya kuma zan babban ba da amsa mu lecture muna da abubuwa goma sha hudu amma kuma ba a yi muna guda hudu lecture mu talakawan lakcadi ina nufin wato lakcadi ga baki daya bangaren najeriya mu muna yi ma gwamnatin tarayya ko kuma mutanen najeriya abubuwa goma sha hudu amma mu an gagara a yi mana guda hudu kamar da da mu muna samar da kifi na daya wanda duk inda ka je kasar nan kasuwar kifi sai kaga kifin mai rigura a ciki na daya kenan sannan duk inda ka je najeriya nan za ga saniya kuri wadda ake ce mata kuri saniya maiduguri ce duk inda ka ga saniya kuri a najeriya daga maiduguri ta tafi ya yanayin ta yake wasan tana da manyan kafo kuma fara ce sol kuma katuwa ce bata da tozo wannan shine alamanta duk inda ka ganta a najeriya to ta je bakunci ne amma ta daga lachadi a jihar borno take tafiya kifi kuma duk inda ka ga tarwada karfasa musko gasu gasu nan da zan lissafa maka su ma a sai mun cinye lokacin mu wannan duk inda ka gan su ma daga lachadi ne a jihar borno ake tafiya da su biyu kenan sannan duk ina ga albasa mai yaji jajir wannan daga lakcari ne a jihar borno sannan ya ga farar albasa sol mai kyau mai walkiya ita ma lakcari ne ana ce mata musamman suna muke mata muke ce mata yar manguno sannan muna da tattasai wanda muke ce mishi dan damasa duk inda ganshi a najeriya daga damasa ya tafi tattasai ne mai kyau a lakcari muke bada wannan sannan muna samar da waton aikin yi a talakawa duk inda ka ɗauko giyarka ko gatarin ka ko kwasanka ko laujen ka sheko ka faɗo lakcaji to zaka samu abin zaka yi ko rani ko damuna inda rani ne zaka shiga kama kifi inda damuna ne akwai aikin damuna in ba damuna akwai dai wani aikin da zaka yi wanda zaka ci abinci wannan muna da dubannin mutane baƙi wanda suke zuwa daga sassa daban-daban na Najeriya suna zuwa cikin lakcaji domin su amfana wannan daga ciki abin da muke ma ƙasan gabaki daya. domin taimaka ma al'umma sannan kasuwa duk abin da ka kawo zamu saya domin mu me manoma ne masu kama kifi ne makiyaya ne ashe kenan duk abin da ka kawo muna da bukata zamu sayi kuma kai ma ka sai wani abu daga wurin mu ka tafi da shi kaga wannan abubuwa ne wanda muke amfanarwa ina lissafa maka fiye da sha hudu da gaya maka ne za a iya samu amma mu an gagara ai muna guda hudu babbar magana To waɗanne abubuwa huɗu ne waɗannan da suka gagari gwamnatin Najeriya daga cikin bukatun manoma da masunta da kuma makiyayan yankin tafkin Chad a jihar Borno? Ku kasance tare da mu rana ta yau da izinin Allah ku ji wannan bayani. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman. Da wakilin mu Haruna Dauda biyu wanda ya tattauna mana da shi da mai hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Fatima Muhammadu Gire Adamawa da Yusufu Mega mai Gombawa jihar Gombe. Suka ce Assalamu alaikum muryan Amurka. ku ba mu dama don allah mu jinjina wa shugaba muhammadu buhari sakamakon kin baiwa mutanen da ake zargi da hannu wajen cin hanci da rashawa matsayin ministoci hakika wannan matakin ya yi daidai isa lawan girgir sakataren kungiyar zaɓi sanka reshen jihar yoben najeriya cewa yi assalamu alaikum voa hausa yau take ranar yaƙi da jahilci amma kuma jahilcin sai yaɗuwa yake yi kamar wutar daji musamman a arewacin najeriya don haka ƙalubalenku gwamnatocin arewa shi kuwa alhaji umar forever gashuwa cewa yi wannan rana da hukumar bunƙasa ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta majalisar ɗinkin duniya da ta ware domin yaƙi da jahilci a duniya ya yi daidai da fatan al'ummar duniya za su yi farin ciki da wannan rana da kuma bunƙasa iliminsu assalamu alaikum voa hausa indi. sabiola sa'idawa gashuwa a madadin direbobin manyan motoci muke allah wadai da matakin da gwamnatin jihar Legas ta dauka na hana zirga-zirgar manyan motoci da rana don haka muna kira ga kungiyar union ta kasa da ta gaggauta kalubalantar wannan batu a gaban kotu sai kuma wacce ta fito daga muhammadu mai kayan miya oji quarters gombe inda kace ce yau ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da jahilci a duniya amma sai dai mukan kasashen afirka ba ma san ana yi ba ganin yadda ba a kula da mutanen da ke karkara daga ƙarshe sai wacce ta fito daga iliyasu muhammad tungar bako kace tilas ne a jinjina wa kasashen austria da jamus da suka karbi 'yan gudun hijirar kasashen larabawa cikin karamci. To madalla kafin mu shirya kafin mu karkara shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To kun ji cewa yayin da 'yan gudun hijira daga Siriya da sauran yankunan da ke fama da rikici suke kokarin kutsawa cikin Hungary domin kaiwa ga ƙasar Jamus da sauran kasashen Turai. Wasu dubban 'yan gudun hijira sun makale a ƙasashen Girka da Macedonia ba tare da sanin ranar da za su ƙara gaba ba. hukumar da ke kula da masu gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan bakin haure dubu talatin sun isa girka inda kusan dubu goma sha biyar zuwa sha takwas ke zaune a tsibirin lesbos yayin da dubu bakwai daga syria suka isa ƙasar macedonia ta tsohuwar tarayyar yugoslavia bakin haure dai na jira ne a tantance su kafin a bar su su wuce zuwa neman mafaka girka ta ce amurka ta bukaci ta janye izinin da ta baiwa rasha na yin amfani da sararin samaniyar ta domin kaiwa ga siriya wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen girka ya ce suna duba wannan bukata da amurka ta gabatar amurka na nuna damuwa ne kan rahotannin da ke cewa rasha na kokarin girke dakarunta a siriya a yau talata ministan tsaron birtaniya ya ce dakarun kasar na duba yiwuwar kai karin hare-haren sama domin yakar tsigeru a siriya wato idan har ana so a dakile yiwuwar kai hari a kan muradin birtaniya Masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Da shike yau ce ranar yaƙi da jahilci ta duniya, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani za a ci gaba da yaƙi da wannan matsala ta jahilci a ƙasashenmu musamman ma na Afirka. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.